Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Labarin a gidana wanda marubuciya Ayusha Muhammad ta rubuta ni Umar mai sanyi zan karanta. Da sauri ta gama shafa huda sannan ta ɗan kwalinta da ɗora. Agogon ta kalla sannan ta jawo jakarta da sauri ta buɗewa drop ta ɗauko mayafin da ta riƙe a hannu ta fito. Kishin ta nufa don ta san yana ciki, tana shiga ya juya ya kalle ta ce, "Wani an fito?" Rungume shi ta matso ta ce, "Yau ne irin bacci ne ya kama da kyar na buɗe idona." Murmushi ya mata sanai sun baci kuncinta, ya ce, "You are tea." Ɗauka ta kalle shi, sannan ta sumbace shi ita ma ta ce, "Thanks love." Ki manta ni zan kai ki? Ashe fa na sallame shi. Kai ya girgiza ya ce, "Wani a rage faɗa? dan Allah direba sanau kika kora." Ka zo na zan da kaina, ta faɗa tare da juyawa. Da sauri riƙo hannunta ya ce, "Na manta, su ne ba sa ji." Hararas ta ce, wato ni uwar faɗa ko? No, in jiwa yanzu na ɗau mataki. Murmushi ta ce, ni ka bari na tafi da kaina ya fi sauƙi. Kiɗin sai ya ɗauko wanda ke saman firiji ya ce mu je. Falo suka fito hannun su da juna, gugu suka gani zaune tana kallon. Gugu suka gani zaune tana kallo a falon. Kusa da ita ta ƙarasa ta ce, gugu ina kwanan mu? Gugu ta kalle ta ta ce, ni jiya mantawa ki kai, kin ce za ki bani kuɗin anko. Oh, na manta. Amma ni gugu yau na anko ne ku manya da ku. fuska ta dade ta ce ba sai kin faɗa min magana ba in ba za ki bani ba kawai kace ba za ki bani ba faɗan maganan na menene kalla agogon ta gani lokaci na wucewa ta ce zan bashi sai ya kawo miki da sauri ta gaba ki wallahi gongo! ina laifin ki bari sai ta dawo bayan na fi ki buƙatar kuɗi yanzu harara ta maka mai ta ce wannan damuwar ka ce kuma wallahi ka kawo min kuɗi na yanda aka baka Binta ya da gudu tana tsaye gaban motar shi, ya saurin buɗe mata sannan ya zagaya ya shiga wani direba. Yana zama ya tada motar ya ja suka bai gidan. mai gadin da ya buɗe ta kalla ta ce zan tura ma kuɗi ka ba mai gadi na shi na ga wata ya zo ƙarshe sai ka ba ku gwana ankon don ko tambayar ta ban yi ne. Ya yi saurin cewa to kallon ta ce ka cinye kuɗin ka ne kallon ta ya sanar ya ɗan so iya a jiya zuciya ta yi sanan ta ce zan turo ma don dama in yi albashi sai dai honey please a ɗan rage kashe kuɗi kallon tausayi ya ce sorry honey murmushi ta tarko hannunsa da hannunta dan hannunta kuma ta ɗan kurɓute ɗin sannan ta sake shi ta zuge jakarta ta ɗauko wasu takardu tana dubawa kallon ta yace in kika nutsi kina aiki you look so kallon da ta masa ne ya saka shi yin dariya ba tare da ya karasa ba ta ce honey a nemo wani direba din aje zuciya yace aje zuciya yace wannan karan bar mu ga wanda zamu samu wata nawa zai yi kallon sai ta ce zaka fara ko wannan sai ya shekara biyu zuwa uku dariya ya sa ya ce muna fata amma inda wannan honi din ce hmm takarda hannunta ta ci gaba da dubawa hakan ya saka shi yin shiru suna isa yi fakin kallon sai ta ce bari na tura maka yanzu yadda zaka cira mata nata da na mai gadin ya ce to nan ta waya ta tura mai kuɗin sannan ta ɗau jakarta ta fito hatta kusa shiga ta ji ya kira ta juyawa ta yi ya taho da sauri riƙe da ti ɗinta ya mika mata tanks ta faɗa tare da nuna kwaf ɗin da ta amsa alamar ta gode ciki ta shiga tana shiga cikin bakin ƙofar ta haɗe fuska ta mau duk inda ta wuce gaishe da suke yi tana amsawa tana wucewa tana shiga ofis ɗinta ta ajiye jakarta da ti ɗin sannan ta jiyo ta fito gun program ɗin ta fara shiga kallon masu aikin guntai waɗanda ke ƙoƙarin ganin komai ya tafi daidai ta ce a canza wannan background din is too light da sauri ya ce okay kallon jikin cameras din dai kafin ta ce me hakan so nawa zan ci aiki contrast din nan da sauri ce i'm sorry yanzu zan gyara dan ajiye zuciya ta sanan ta duba hasken light din gon, ta tabbata komai yayi daidai ta kalla agogo sanan ta ce it's live so you have to be extra careful da sauri suka ce okay da sauri ya fito daga soron ya fita waje dan yadda ake kwalla sallama sanan daga jimure ya fahimci wane ne dan dattijan na ganin sai murta ke fuska ta mu ya kalle shi raya bace ce Khalid kar ka bata min rake kuma ka bata min lokaci ba ni kuɗi na Khalid ne kalle shi ce malam maman dan Allah kai hakuri ga dubu ɗaya ɗazan aka biya ni kuɗin fendi gobe insha Allah dubu ɗaya ya amsa ya ce kaba kamar da ni dan iska nan nan ubanka ya tsare ka zo kamar zaka yi min kuka na ara maka dubu goma ka kai shi asibiti wata hudu kina amma har yanzu dubu biyar ka bani da wannan ta yau kenan ni fa shi yasa bana son harka da ta wallahi ubanka ya ki barin ka kai aikin noma wai shi dole sai kai gogo to da ka gama bukan uban me ya tsina nama uban me kake da shi dubu goma ta gare ka biya a wata hudu to wallahi ni ba zan dauki iskanci ba Khalid ya ce kai hakuri insha Allah zuwa ƙarshen watan nan zan hada maka tsaki ya ja sanan ya wuce na tafi na musifa shiru Khalid ya sanan ya wuce take mahaifiyarsa tana tsaya tsakar gida yana shigowa ta matso ta ce malamin man ne ko murmushi ya ce eh amma ba komai umma na Asiya ta biya kudin makarantar da na bata jiya ta ce ta biya har yanzu ba labari ya ce karki mu umma insha Allah zan samu aiki idan da ne suka cicciko ta ce shekara hudu kenan da gama karatunka sai dai har babu labari sai uban wahalar siyan fom kake kana zuwa yin jarabawa murmushi sannan ya yi gaba ya ce ki ta yin addu'a lokaci ne kalan tausayi ta mai cike shiga inda mahaifinsa ke kwance ba lafiya saboda hatsarin motar da ya wanda ya sa kafarsa ɗaya ta samu matsala ya daɗe na sana'ar tuƙi mota sai dai lokaci ɗaya tsotsai ya hukan shi kuma ya zama labari kusa da shi ya je ce abba kana son wani abu ne dan zan wuce gun sana'ar mu ne Hannun ya riko ya ce Allah ya taimaka in ina son wani abin zan sanar da mamanka to sai na dawo abin da ya faɗa nan ya miƙe abba ya ce a dawo lafiya Khalid fitowa daga ɗakin ya kalli umma ya ce na wuce wayarsa ce dai ƙara ya ɗauka da sauri Salmaniya kana ina ina ɗan mata ya akai Salman ya ce za ka samu zuwa Kano yanzu Don wallahi wani aiki ne muka samu gidan akwai maiko kai sauri ka zo da sauri Khalid ya ce turo mu address din ga nan zuwa dan ya kace waye yayi waje da sauri kasa kawai ya ɗauka a tsoro ya fita yana zuwa ya samu da ya hau ya nufi kano a ɓangaren adamu kuwa yana ajiyewa ya wata 'yar ƙara tare da duba akawun ɗinsa ganin kuɗi ya saka shi 'yar taka ƙaramar rawa daga ƙauni da sauri juya kan mota yana fi atm yana zuwa ya ciri kuɗin gwagwa da za a bata da na mai gadi sannan ya ciri dubu goma ya sa aljihu kida ya saka a motar yana tafiya yana kaɗa kai yau akwai jin daɗi a majalisa jin daɗin yanayin ya saka shi kawai ya ta ɗan yawo a gari nishaɗi kawai yake ji yake ji duk duniya babu wanda ya kai shi jin daɗi yawa yana kallon wanda yake kokarin tsallaka titi, fuskar sai ya ƙara kallo. Sai dai ya tsallaka titi, da sauri ya ja mota ya nufi gefen titi yana bin shi. Hon ɗin motar da ya ji ne saka shi dakatawa. Juya ya cikin mamaki don bai tare hanya ba. Juyawa ya dai shiga da tafiyar sai ya ji an ce, "Dan batta." Cikin mamaki ya juyo, bai gane mai magana ba. Hakan ya saka ya dan matso kaɗan. Hannu ya daga mai tare nuna shi ya ce, "Dan batta, kai ne wallahi." da ya kalle shi, yanzu kam ya gane shi, cikin mamaki ya ce, Adam, dariya Adam ya ce, dan bata yidu daga ina haka yace daga dan bata soka ta kenan yace shigo na karasa da kai kallon sai yace karka damu yanzu zan nemi taxi ko bus da yare ki neman kubce mai ya ƙara dannewa yace shigo ta Allah ganin suna bata lokaci ya saka shi zagewa ya shiga adami ya kalle shi ce ikon Allah waro ashe da zangan ka. ran Khalid ya dan sosu sai bai nuna bai ce ina sa zakar suna nan lafiya sai dai duk yanzu kowa hidima gaban sai yake yi ka san zakar yana aiki a Kaduna Mansur kuma yana aiki a Abuja Khalid ya yaƙi, masha Allah. Adam ya ƙara kallon jikinsa ya ce, ya kai fa, an fara aiki a wani asibitin ko babban kamfani. Khalid ya kalle shi ce, Me kake nufi? Adam ya dariya ya ce, Adam ya dariya ya ce, Me nake nufi kuwa? Kawai na gani da ke jarabawa ka ba za ta wahalar da kai ba. Duk fa shekarar mu kai kaɗai ne ka fita da A class. Ka kuwa ai kai sai babban kamfani. Adam ransa ya ɓaci, kallon sa ya ce, Adam ransa ya ɓaci, kallon sa ya ce, ai ba wannan bane hujja komai lokaci ne. Kai jinjina ya ce, haka ne. sannan ya ja mota shiru suka yi kafin adam ya ce yanzu dai ba aiki kenan kake son cewa komai eh Allah kenan yadda ka karatu ya taba kawo haka kallon sai ya ce sauke ni anan anan zan sauka nan Khalid ya ce eh adam ya fakin sannan ya ce Toya. ko na samu maka aiki dan ni bana aiki ka san ni bana son wahala sannan jarabawa ta ma daito, sai a hankali sai dai matata akwai kuɗi tana neman direba ko kana sha'awa na samu ma kallon shi Khalid yayi cikin mamaki Adam ya ce ya baka yadda bane wallahi bana aiki sai dai ta ko'ina ina a jike nake Khalid ya ce ba laifi har ya bude mota zai sauka Adam ya zaro kudi ya ce ga wannan Khalid ya kalle shi ce no karka damu na manta ashe Mr. Right ne na san ba za ka amsa ba amma ga nan ta in kana son aikin kamun magana nan ba sai rubuta a jikin paper ya bashi Khalid ya amsa kawai ya fitar ya baci Adam yana ganin ya fita ya tuntsire da wata muguwar dariya da sauri ya kira Zakari nan ya fesa mai ya kira Masir shi ma ya fesa mai dariya kam ya sha ta a cikin sai da ya amsa sai a lokacin ya tana shi fa bai shi abincin safe ba Khalid kam yana sauka ya wuce inda Salman ya mai kwatance ganin ana ta aiki a gun ya saka ya gane ya iso da sauri ya sa hannu ya dauko ya sai ya kira shi jiki a sanye Salman ya daga ya ce Khalid na iso kana ina Salman ya ce bari na zo ya kashe wayar bai jima ba sai gashi nan ya fito Khalid na ganin sai ya matsa gun da sauri ya ce ya ha an fara cikin rashin jin daɗi salman ya ce kada da kai haƙuri wai mutanen da suke so sun isa na faɗa musu akwai sauran ɗaya da zai ƙara so yanzu sun ce wai a'a ya mutum biyar za su ɗauka murmushi tare da ɗan numfasawa ya ce ba komai shi sa duk kai wani iri kallon sa ya ce Allah abin da ya ban haushi gashi ni kuma wallahi kuɗi nake zo kasan ina tare da yafi da na ban maka yi Khalid da dariya ce just forget kai yanzu ka shiga kai aikin ka kafin kai laifi Salman ya ɗauko ɗari biyu ya ce gashi dan Allah na asarar mota da na saka kai ka ni ko na sa kaina Salman ya ce, Ni na sa ka wallahi. Khalid ya zare hannunsa daga kafaɗarsa, ya ce, Good ni na yi nan. Ya gaba ya bashi rike da ɗari biyu. Salman ya bi shi da kallo, a ransa yana jin haushin wannan lamari na ƙasar mu. Ba zai manta yadda Khalid ya karatu a makaranta ba. Duk wani abu da za a yi a faculty ɗinsu, shi ne yake wakiltar su. Shi ne Miss Tutorials da sauransu. Amma don ba shi da hanya gashi nan ko ƙaramin ticin ya kasa samu. Khalid kam yana tafiya na tunanin kalaman Adam, ba shakka ransa ya so su da yadda ya mai magana. Dan duk wanda ya kalle shi ya kalli yanayinsa, ya san yanayi ne na dauriya da wahala. amma wai tambayar sa yake wai wani kamfani din yake aiki murmushin take ce tare da sa hannu a aljihunsa saura mai ɗari uku jiya zuciya yi don wata yunwa ke je gashi kuma kuɗin mota komawa ma ya mai kaɗan me zai yi ɗan samu kuɗin da zai ci abinci ya ƙara kuɗin mota duka duka anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yammacin mu a yau sai mun haɗu da ku a shiri na gaba ni Zainab Aliyu Tahir nake cewa mu huta lafiya ana ɗauki kyamara daga kanta ta shiga bubbuga kafaɗarta saboda ɗan gajiyar da ta yi. Kalanta sab ɗin gun suka suka ce, Hajiya, a koda da ke ta daban ce in kina shiri gaba ɗaya komai tsayawa yake yi mu kan rasa yadda zamu ɗauka da text ɗin da zamu karanta muke yi kallon mai magana ta yi ta ce kuma sannan ku da kokari ruwan da ke gabanta ta ɗauka ta sha sannan ta miƙe ta ce ina ramla ba ta nan ɗazu kuma tana nan a tsaye a ce mata ta same na a ofis ta faɗa tare da wucewa zama da ofis ɗin ta tare ɗaukar wasu takardu tana dubawa dokin da ta ji ne ya sa ta ce shigo ramla ta shigo cikin yanayin tsoro don ta tabbatar laifi dai ko kofar bata mai da ta rufe ba ta watsa mata takardun da ke hannunta gaban ramla ya faɗi ta kalle ta a tsorace me kika ɗauki midiya murya na rawa ta ce midiya antizi fuska ta ɗore sosai ta ce ya kai kika samu aiki a nan bakinta na rawa ta ce mun yi interview ba shi nake tambayar ki ba kallon ta ya tsorace ta ce mun zo mun yi audition kin mun shiru ko sai ranki ya ɓaci karatun aikin jarida kika komi da sauri ta ce shi ne dan uban me kika rubuta min idan ta ne ya ciko ta binciken da kika ce na je na yi ki koma ki je ki sake report din nan sannan don't expect me in kira ki tsare miki bayani na tabbata kin san halina kin ji me nake in hannun mutum magana hawaye ne suka zubo mata ta tace insha Allah haka ta tsugunna ta shiga kwashe takardunta tana gamawa ta fita tana hawaye Zainab ta dan sa hannu akan ta dake dan sara mata agogo ta kalla ta kusa tashi nan ta dauya ta kira Adam Shi kam Adam yana rabuwa da Khalid ya wuce majalisar ta yan zaman kashe wando suka sha hira da gulma aka yi ta fasa mai kai akan yadda ba cas ba as sai jin dadin rayuwa da yake yi. dare yasa sosai ce, ni fa ma cin ba mutum bane mai son wahala, dan dai Allah bai bani dama bane. Shi yasa yanzu Allah ya bani dama nake mora jin daɗi na. nazifi ya kalle shi ce, "Wai daga kake ma ka nema aikin kuwa?" Ya ce, "Tab, ai ko ban taba siya ba." Sai dai ta dauka samu ne ban yi ba. nazifi ya ce, "Shegen, ai kai Allah ya maka baiwa sanin yadda zaka so kanka." Adam ya ce, "Ka san ita ai akwai san bin abu yadda ya kamata." Da na ce ta sa a nemo min aiki fa, cewa ta wai corruption ne. nazifi ya ce, "Ai shi yasa nake jin haushin yar iska kubaran nan." Sai an yi magana da ce ba ta da kuɗi. ni wallahi haushi take bani da alama aure zan saki wallahi kuma hajiya zan nema nima wata mugun dariya adam ya saki ya ce tab amma lalle kai dan mugun san banza ne irin su zidi ta an faɗa maka suna da yawa ne da zifi ya ce mu da yau mijin hajiya dan Allah ka dube mu dan tona mi yaji yaji na ya zaro dubu biyu aka siyo masa balangu suka ci suka kora da lemu sannan ya miƙe ya nufi gida gwagwana zaune tana ta kallo tana dariya ya shigo tana ganin shi ta miƙe ta ce ina ka tsaya ne kalanta ya sannan ya kalli tv ya ce ga dan allah ba ta gajiya ni da kallo kullum kina gaban kujera kina kallo ta ce wannan ba damuwa ka ne, sannan na zauna ɗakin ma me zan yi ba gwara ne kallo na ɗebe kewa ba ni ba wannan ba ba ni kuɗi na wani wani ankwan ai ba ki faɗi kuɗin ba kallon ta ce ban san faɗi ya shege ce maka aka ban san me nake ba ni ba ni kuɗi na ban san jan magana dubi ya zaro ya miƙa mata ya ce gashi nan amma wallahi na san ankwan nan bai fi dubu uku ba amsa ta sannan ta ce wani adamu wannan kuɗin naka ne na matata ne kuma wata ta zauna ta ce daga baya kenan daga baya kenan kuɗi ba naka ba sai bin ba'asi wani da kai ne ma kake aikin kila ba ci zan yi ba ba ciki ya kwanta kankace mai bacci ya gaba da shi baccin zai sha sosai don wayar zainab ce ta tashe shi yana ganin sunanta ya kalla agogo sannan ya miƙe zaune honi kana ina cikin magana bacci ce ina gida na sha bacci ne ta ce na kusa tashi in ka samu direba ɗin ka turo shi ya ɗauke ni da sauri ce yanzu zan zo ban samu ba tukunna kashe wayar tesa na ta dubi laptop din da ke gabanta tana gama ta fara hada kayanta Adam kuma suna gama magana ya sako daga kan gadon da sauri ya dauki ki zai fita ya ji fitsari dan ya koma toilet ya sannan ya fito ko kuko biyan magana ba wacce ke zaune tana kallo tana cin abinci da sauri ya shiga mota ya ja ya fita dole ne nemo direba ba zan iya wannan ba zo da kalar da ya saka shi yin dogon tsaki ya aka ban amshi namba din shi ba ai da masifa sai na sa shi yin aikin nan yana isa ya kira ta a waya nan ta sallama da su ta fito tana shiga ya kalle ta cikin kulawa ya ce ai yaho ne da alama kin gaji murmushi ta ce kawai dai faɗan da ake saka hannu yake sa ni gajiya hannunta ya riko ya saka kan kuncin ya ce na san duk wanda ya ga shirin ki na yau zai ce wace ce wannan ni kuma da ina gurin zan yi saurin cewa my wife da magana ne yanzu kam dariya ta danyi sanan ta zare hannunta ta ce honey ya ce kin ga gashi hannun sa kin wari murmushi ta sanan ta ce as always mota ya tada dandanan ya juya suka hau kan titi kallon ta ya ce honey zaki iya tuna kwaro cinye du kallas ta ce wanda kake yawan labarinsa wanda ya mai da ku hoto da sauri ya ce shi shi na faɗa miki komai malamai sai dai su ce shi ko ta ce eh ya kai wata dariya ya sheka ya ce kin san yau na gan shi kallon mamaki ta mai ta ce how cikin zumudi ya ce a hanya kin gan shi <laughs> ha ha unbelievable wai bai samu aiki ba sannan kina kallon shi kamar talakan ƙauye kallon sa yadda yake ta dariya ta ce lalle honi to menene na dariya kallon ta ya ce can you imagine ta ce ainihin ƙasarmu sosai saboda mutane nawa ne suka dace suka cancanta a basu aiki amma suna nan ba labari dariya yake sosai yana cewa ban taɓa kawowa ba wallahi kallon mamaki take mai don har yanzu ta ga abin dariya ba da kira gama dariya sannan ya ce ai na jawo shi wallahi ba amshi nan shi ba kallon sai bata ce komai ba ya ce na mai ta yin aikin direba ɗin ki ai wayo Allah ubangiji ya saya amsa direba ta faɗa tana kallon sa ya ce eh wani murmushi ta sannan ta ce baka tunanin you hot his pride ya ce taimakonsa zan yi ai da ya je na neman abin yi ga aiki a gida kan ta sa jikin wando don ta kasa fahimtar me yake nufi adam ya jawo hannunta ya ce me ba kya so ta ce no kawai da ina ganin kamar bai kamata ba abokinka ne ba gani da ta ɗau lamarin ya sa ya saurin canza magana sai ya ce na san bai kamata ba amma ban san yadda zan yi na taimake shi ba kina gani ni ma fama nake da neman aikin nan murmushi dai ta ce na fahimta yanzu amma dai still da baka mai zancen ba ba lallai ya fahimci dalilin ka ba haka ne kuma gashi ban da nambar sa ta ce kawai dai Allah ya sa kwalin ɗinka ba sai ka nusar da shi kai jinjina sa ne ya ce thanks da me komai ma murmushi suka ma juna Khalid kamariri ya shiga ya je gun masu ruwa ya muskura akan zai biya su duk kaiwa daya haka yi ta yi ya haɗa dubu daya ya nemi abinci ya ci ya hau mota ya koma gida yana shiga dan bata ya tsaya ya sai leman fata ya wuce gida suna zauna a tsakar gida Asiya na alawar madara da take kaiwa makaranta ya shigo yana tafasa asif na binsa a baya shi da amir wanda ya kamo su daga wajen wasan kwallo bayan sun gaisa da umma ne ta kalle shi ta ce an dace ya ce na ji wallahi wai sun cika amma amma insha Allah umma ce ta yi zuciya ta kalli abu da ke zaune ya yi shiru ta ce Khalid bayan da za a yi samu ko dubu uku ne kallon ta ya ce wani abu ya faru ne ta ce da zai ka fita Amir yana wasa ya bige abban ka aka fama ciwon sai da muka kira mota muka kai shi kemis aka gyara gashi bashin gun kari ma na cika santa kallon abai ya matsa da sauri ce abai ya jikin abai share kwallon sai ce kalidi kai hakuri ina ta ƙara ma nauyi da sauri kalidi ya ce ko kaɗan abba umma da ke share hawayenta ita ma ta ce kala ga shi ba komai a gidan kukan da na saida shi na mana abincin rana da shi kuka ne dan kwace mata Hankalin sai ya tashi ga ta tana kuka ga abba ma na hawaye asiya ma durewa kawai dai amma sai da kwalla suka zubo mata bai san san da ya ce umma na samu aiki da sauri ta kalle shi abba ma ya kalle shi ce da gaske a ina idanu ya tsaye ce me kai shi umma ta kalle ta ce na san wasa kake yi wannan labari da me ya kama sai bani jari kake yana karewa duk wahalar da kake sha har yanzu da sauri zaro takardar da ke aljihun ya ce kin gani kin gani nan ba wanda ya dauke ni ne matarsa ce take neman mai tuka mata mota shine yake son amshi aikin matarsa abai faɗa yana kallon sa sannan ya ci gaba kana ganin abin da ya same ni a tuki mota ba na son kai maka gado ni Asiya ce da sauri tace alhamdulillah yayi indai har direba suke nema da alama suna da kuɗi kenan nawa za su dinga biyan ka a ina za ka zauna tunda na san a Kano ne ya ce to hajiyar tambaya umma ce ta kalli abba ta ce shekarar ka nawa kana aikin ai sosai ne da kaddara sannan ta ci gaba kai alhamdulillah Khalid ya kalle su dan bai san me zai ce ba Khalid na shiga ɗakin sa ya zauna bakin gadonsa, ya dafe kansa yana kallon lambar da ke hannunsa a ce zuciya kawai yayi dan bai ma san tuno abin da ya faru kirim ya maka kanshi akan gadan dan takaici cikin bacci ta ji hannunsa cikin rigarta jiwa ta kalle shi ƙara matsuwa ya ce kin gaji ko murmushi ta mai duk da dai ba gani yake ba saboda duhun ɗakin sannan ta kai bakin da cikin nasa bayan sun yi wanka ne ta kalli agogo karfe biyu na dare kasancewa gobe asabar ya saka bata damu ba zuwa ya yi kwanta kusa da ita sun ɗan yi shiru kafin ta nisa ta kalle shi cikin kulawa ta ce ko mu je asibiti shi ma juya ya sirrin da take kallon ya ce kin matsu ne kai ta ɗan girgiza kaɗan ta ce a filla like kamar plan ɗin da ne da farkon auren mu ne yake neman jamun matsala. Sannan ina tunanin ko ba kai ba, ko kuna son ganin jikanta. Jawo ta yi jikinsa ya ce, karki wani damu, ni ba abin da yake damuna, let's try slowly. Murmushi ta mai sanan ta kura mai ido. A kodayaushe waɗannan kalaman nasu ne yake sa take ganin duk abin da ta mai bata faɗi ba. Tana son shi sannan tana son a so ta. Shi yasa ko yan uwanta sun yi magana rashin aikin shi, abin bai daminta. Iska ya hura mata ya ce, kallon fa, Murmushin ta sake mai sanin ta sumbaci goshinsa a hankali cikin rada da ce, "I'm touched." Kallon juna suka yi, a hankali suka yi murmushi. Bacci ne ɗauke suna iya hira sama-sama. Yau da yake asabar ce, ba su tashi ba bayan sun yi sallah asuba sai karfe goma sha ɗaya. Sha ɗaya ma shi ya fara tashi, yana shiga toilet ta buɗe idanunta. Agogon wayarta ta kalla sanan ta ga sako ya shigo mata. Tana karantawa ya fito, kallon ta ce, "Honey, wayan jima sun da sai da Nabila za su zo." Dama tun shekaran jiya suka ce za su tambayi dadi ko zai bar su. Kallon ta ya ce, "Yau din nan?" ta ce hmm kana tsoro ne dariya yasa ya ce bari na ɗauko panadol na ajiye a kusa da ni ita ma dariya ta ce mutanen gwaggo mikiwa ta shiga toilet zama ya a bakin gado yana kallon wayarsa Khalid please ka kira ni ko ka mun. tana fitowa suka fito falo tare gogo na zaune tana shan shayi tana kallo suka fito gaishe da ta yi sanan ta ce gogo an ji masu na sai ba za su zo da sauri ta kalle ta ce an kuma yin wani hutun adam ya kalle ta ce wace tambaya ce wannan gogo kallon zainab ta yi wacce ke kallon ta cikin rashin fahimta sai ta yi saurin wayan cewa ta ce A ah, wai na gani kamar ba su daɗe da zuwa wancan hutun ba ko da yake kwanakin yanzu ai ba wuya zainab ta fahimce ta sai dai ɗauke kai ta daga manufarta ta bashi a yanda take nufi da cewa lokaci yanzu ai ba wuya gwagwa ta dariya ta ce ‘yan damba mutane na ita dai zainab bata ce komai ba ta wuce kicin adam ne ya kalli gwagwa ya ce ko ba kya son su zo ai ba kya nuna haka ba wani kallo ta mai ta ce kai ma so kake su zo yaran da suna zuwa ba nutsuwa a gidan nan faɗa su yi kusan su huɗu a rana ɗaya Miki ya ce ki dai gogo kallon ki ne ba kya son stream tare miki tv da kallon indiya da koriya na fa sani bata kula shi ba ta ci gaba da cin biredin ta kicin yana fa ya tadda ita tana fere dankali ya san halinta tunda ya gaba bata kula shi ba har ya shigo kicin din to ta son a mata magana a wannan lokacin yau tun safe duk wanda ya zo siyan koko sai umma ta faɗa mai ai ya samu ɗan ƙaramin aiki a cikin garin kano ba dai wani aiki bane sosai amma babban mace hajjiya zai dinga tukawa yana daga cikin ɗaki ya ji ana mai Allah ya sanya alkhairi a lokacin yana zaune yana duba result ɗin wani text da suka je suka yi Ji da mata ke mai Allah ya sanya alkhairi ne ya saka shi miƙewa tana fita ya shigo cikin gidan umma na zaune tana dama gogo sai da ya gaishe ta sannan ya ce umma bari yakin fara faɗa wa mutane na samu aikin tuƙi ba cikin farin ciki ta ce yanzu lamar ta zo take min zancen salmani na haɗa lefe shine nake mata zancen da wani abu ne dan wuce kafin ya ce ai da kin bari na so ma aikin sai ki faɗa musu in abu ya zo da tsautsayi fa cikin tashin hankali ta ce akwai matsala ne gani yadda ta yi saka ya saurin cewa a'a kawai dai da kin bari dai na fara umma ta ce ai salamatu da karima kawai na fadawa. a ransa ya ce ai su kaɗai sa rediyo ne amma a fili bai ce komai ba mun abu ya shiga wanda ke kwance abu ya ce yanzu dama zan sa a kira ka dan taimaka ka kai na bayan gida dan kale ta daga shi suka nufi toilet sai da ya gama sannan ya kira shi suka fito abu ya dariya ya ce ai wasu wasu wannan dabarar ta bature ta taimaka yanzu kaga da ban ɗakin mu na da ne sai dai in san yanda zan yi ga kafa ɗaya babu gashi kuma tsuguno ake kawo ku wannan da ka sa aka samu na zama ai yafi murmushi kawai yi bai ce komai ba sai da abu ya zauna sane ce mai Khalid na'am abba ya kalle shi fuskarsa cikin kulawa ya ce ka fahimci mahaifiyarka tsaba zumuɗi ne sa ta kasa yin shiru Khalid ya ce na sani abba dan dariya abba ya ce yaushe za ka fara aikin ya ce hmm abba ya kalle shi ya ce akwai matsala ne shi yana kallon Abba? yana son sanan mai gaskiya sai dai yana tsoron yadda za su ƙara shiga damuwa tun balle in suka jima ta abokinsa wanda suka yi makaranta tare ne ya tabbata sai sun ji babu daɗi hakan yasa kawai ya ce a'a an jima zan je sanda zan fara abba ya saki fuska cikin jin daɗi ya ce Allah ya albarka ya sa a fara a sa'a duk ina tsoron ka da dukin mota sai dai ina fatan ka fara da shi a hankali kuma ka ci gaba da duba aikin ne yadda kake da jarabawa mai kyau dinnan. nan banda dai kasan mu ta zama abin da ta zama ai aiki kan bai kamata ka rasa ba Khalid ya ce amin abba insha Allah lokacin da za a samu aikin zai zo abba ya ce haka ne Allah ya sa a dace Ami ya ce sanayi ya miƙe fara gyara zamansa mace ta kira shi ya fito ɗau abincinsa ya shiga ɗaki shiru a cikin ɗakin ya zuba kokoro ƙosan ido yana tunanin mafita takardar da kirki a hannunsa ta namba adam yake ta bi da kallo yanzu ya samu ya biya kuɗin makarantar su asiya nan gaba kaɗan zai sake biyan wani tun da rabi yake badawa a farko sai ya cika rabin daga baya ga bashi ga hidimomin gida ga jikin abba idanunsa ya rintse saboda na ganin zaben abin yi wannan lokacin san ba na shi bane abin cici yana gama da dawo ya sai kira Salmanu ya kuna kanan ne Salmanu ya ce eh wallahi an da jawo shi da baka samu aikin nan ba gashi har yanzu ba wani labari Khalid ya ce ba komai ai aiki lafiya ya kashe wayar ya shiru yana kallon wayarsa Miki yayi da sauri ya shiga cikin gida yi wanka yana gama ya fita waje da neman abin yi ya bari akan inda har yamma bai samu wani abu ba to fa lalle zai kira Adam alhamdulillah To, yanzu kar gida, ku yi haƙuri mu kwana anan. Mu kasance da ku a gaba da Allah inda zan kamo kashi na biyu. Ku ci gaba kasancewa ta tsakar gida, ku ci gaba da ra'ayin ra'ayinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba time sharing a gurguruk ku na WhatsApp da Facebook. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Hajiya Mira. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani ingantaccen magani na wanke dattin mara sannan kuma ya kori toilet infection wato sanyin mara wanda kuka fi sani da ciwon sanyi. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa kamar su gurɓacewar al'ada, rashin ni'ima, ɗaukewar ni'ima, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba, tsatsagewar gaba, fitar ruwa, rashin haihuwa, jin zafi a lokacin saduwa, ɗaukewar ni'ima a lokacin saduwa, buɗewar gaba, tusar gaba wato ki dinga jin iska tana fita daga gabanki, bushewar gaba, rashin sha'awa ko kuma ɗaukewar sha'awa, rashin gamsuwa a lokacin kwanciyar aure. Domin idan har mace tana fama da ciwon sanyi, ba za ta taɓa sha'awar wani ɗa namiji ba. Sannan kuma idan har mijinta yana saduwa da ita, ba za ta taɓa jin daɗi ko gamsuwa ba. Sannan shi ma mijin naki ba zai taɓa jin daɗin ki ko gamsuwa da ke ba. Wannan maganin sanyin sahihi ne kuma ingantacce ne wajen wanke dattin mara. Akwai masu fama da rikicewar al'ada ko kuma ɗaukewar al'adar ma gaba ɗaya. Duka za su iya amfani da wannan ingantaccen maganin. Sannan ga masu fama da rashin sha'awa ko kuma ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin gamsuwa duka za su iya amfani da wannan maganin. Ga masu buƙatar ingantattun magungunan hajiya Mira, za su iya tuntuɓa ta ta waya kamar haka.

sifili tara sifili uku ɗaya takwas ɗaya sifili shida biyu hudu ga mutanen maiduguri kuma za su iya tuntuɓar yaron gausu a kan namba wayarsa kamar haka sifili bakwai sifili uku biyu hudu tara hudu tara tara tara 070 32 49 49 99 Ga mutanen Fatiskun kuma za su iya tuntuɓar Abbas a kan nambar wayarsa kamar haka: 070